gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Jigon shirin kowane gauta a wannan rana zai mai da hankali ne ga bibiyar sunayen 'yan takarar gwamnan jihar Kano da jam'iyyun da suka fito. a lokacin da 'yan siyasa ke ci gaba da ribatar sashen na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa wajen baje kolin zaurawan da ke fatan dafe madafin iko a zaben da ya rage kwanaki talatin da bakwai. Masu sauraro Assalamu alaikum Salisu Bafayo ke makulale marhabin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsan ran 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na tara na kundin tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Cikin jam'iyyu goma sha takwas da ƙasar nan ke da su jam'iyyu goma sha bakwai ne ke da 'yan takara masu zawarcin kujerar gwamnan jihar Kano a zaben da za a gudanar ranar sha ɗaya ga watan Maris mai zuwa. Inda jami'ar AA ta tsaida Alhaji Hamisu Santaraki aac na da alhaji muhammad sani jam'iyyar adc ta tsaye da malam ibrahim khalil sai adp da ke da honorable shaban ibrahim sharaɗa apc na da honorable nasir yusuf gawuna yayin da jam'iyyar abga ke da alhaji umar sulan kuka ya kasai sauran sun haɗar da alhaji ibrahim sani na jam'iyyar apm sai ta takwaransa alhaji ibrahim muhammad a jam'iyyar app jam'iyyar bp na da hajiya furera ahmad yakub sai lp da ke da alhaji bashir ai bashir da nnpp da ta tsaida injiniya abba kabir yusuf sai kuma hajiya aishatu muhammad a jam'iyyar nrm ragowar 'yan takarar gwamnan sun haɗar da alhaji muhammad sani abacha a jam'iyyar pdp da alhaji salihu tanko yaka sai a jam'iyyar prp sai alhaji bala muhammad gwagwarwa na jam'iyyar sdp da ahmad isa a jam'iyyar ypp sai kuma jam'iyyar zlp da alhaji isa nuhu ke yi wa takarar gwamnan 'yan takara ne da kowannen su ke motsawa gwargwadon yadda dama ta samu wajen shaida wa duniya manufofin ga kanawa har ma dai cikin mabukatan akwai masu ganin jan ragamar jiha kamar ta kano sai dattijan da ya goge a fannin rayuwa batun da ya saba da tunanin matashin dan takara a jam'iyyar prp salihu tanko ya kasayi da ke cewa halin da ake ciki a yanzu da mutane ke ji a jikinsu ba magana ake ta yawan shekaru ba illa dai fatan dacewa da jagoran da ya san hanya kamar yadda aka gani daga magabatan da suka riƙe gwamnatin lokacin da Audu bakwai gwamnan jihar Kano yana da shekara ina jin 43 lokacin da Abubakar Rimi gwamnan jihar Kano 1979 yana da shekara 39 bayan shi Musa Bakin Zo ya karbi gwamna yana da shekara 48 ina jin bayan shi Kabiru Gaye gwamna yana da shekara 30 shi ma da wani doriya bai kai 40 ba bayan shi Rabi Musa kwankwasa ya gwamna yana da shekara 44 bayan shi Malam Ibrahim Shekaru ya gwamna yana da shekara 49 bayan shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gwamna yana da shekara 66 saboda haka Dr. Ganduje shi kadai ne ma wanda ya haura shekaru sama da 50 wanda ya gwamna saboda haka a kalle ni ina da shekaru 47 a ce wai shekaru na ba su kai gwamnan jihar Kano ba kuma ai ba magana ce ta shekaru ba magana ake yi ta me ka tsana me ka tanadar me za ka yi wa al'umma wannan shine magana ta manufofi da gidu da kuma abubuwan da ake so a yi saboda haka magana ce ta muna so mutane su kalli tsare-tsaren mu da muka fito da shi kamar yadda ake gaya mana cewa mun fi cancanta idan har sun yadda haka su ba mu dama ba wai mu so muke mu shiga gwamnati don mu san zuciyan ba don mu gina gida mu motoci mu yi waye wannan arziki na Allah ne babban burin mu a siyasa shine mu kafa lagasi. Alhaji Salihu Tanko ya kasai kenan guda cikin 'yan takarar gwamnan jihar Kano biyar da aka fafata a muhawarar da sashen Hausa na BBC Hausa ya shirya. Muhawarar da Abubakar Abdullahi Kana Baro ke ganin ta ƙara fito da martabar Honorable Shaban Sharada a idon duniya. Musamman ma 'yan kasuwar Kano da ke cikin halin ƙaƙa na kayi a hannun gwamnatin APC. kaga yan kasuwar sabon garin rumfunan nan dubu goma da ake barazanar raba ko malam sha'aban idan ya zama gwamna za a kawo karshen wannan yan kasuwar sun ga kofar gidajen ku da ake muku barazanar shatale su a raba ku da su idan malam sha'aban ibrahim sharaɗa ya zama gwamna babu wannan zancen an gama yan kasuwar kofar ruwa da ake so a cefanar da kasuwar ku inda kuke neman abinci kuke rufa ku asiri da ku da zira'a ku da ku da matan ku? idan malam sha'aban ibrahim ya ce babu wannan zancen yan kasuwar kofar bai da za ka rufe kasuwar ka da yamma da safe ka zo ka da an toshe kofar rumfarka idan malam sha'aban ibrahim sharida zama gwamna za a bi diddigin wannan lamarin shi kadai ne ike da wani kudiri kundi guda ɗaya na yan kasuwa yanda za a bunkasa kasuwancin jihar Kano ba zama kamar da bai sati uku da suka wuce da idansa sai da shigo har cikin kasuwa i kalli kasuwar singa i kai wasu daga cikin yan kasuwa ziyara har i tabbatar da cewa mutumin da aka takure shi aka gintse mar sa aka karɓi miliyan goma a sa idan ma ba da da wannan miliyan goma ba idan malam sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya dawo ba gara ba zago za a damar da kuɗinsa naira miliyan goma. goma. Abubakar Abdullahi kana baro na wannan batu sai ga babban Alhaji Sagagi daga jam'iyyar NNPP ya zo da mamakin yadda dan takarar gwamnan jam'iyyar APC ya gaza amsa tambayar hanyoyin murƙushe cin hanci da rashawa a kanan. gawuna abin da aka tambaye ka ya za ka kawo gyara a kan cin hanci da rashawa sai ka ce ka san ma ana cin hanci da rashawa a jihar Kano ba to ina so in gaya maka cin hanci da rashawa shi ya zamanto yan fansho ana ciccire musu kudaden su ba su san nawa za su dauka ba malamai da ma'aikatan gwamnati kuna ciccire musu kuɗi ba su san yadda albashin su yake ba cin hanci da rashawa shi ne ya zamanto ga gwamnan ka an kawo masa takarda ana wane ya biya wane ya biya wane ya biya amma SGY bai biya ba yace bai biya ba to ku kyale mana shi to kun ga irin waɗannan abubuwan da ake nuna wa duniya menene wannan da muke gani amma duk waɗannan abubuwan da gani kana so ka ce abu ne wanda yake na laifi kenan ai a doka ma babu ita cin hanci da rashawa kamar haramun ce naka abba kabir yusuf ya ce zai zo ya dakile wannan cin hanci da rashawa a jihar kano kuma mata zarwara zai taimake su zai aurar da su matasa daman kalmar mu ce ina matasa za mu taimaki matasa za mu taimaki yan fansho da haƙƙin abba kabir yusuf ya ce sai ya dawo da shi da aka kwashe aka je aka dinga gina wasu guraren da ake gani ba su da muhimmanci a gwamnatin kwankwaso mun daukan musu kuɗi mun sai gidaje a habuja yanzu wannan gwamnatin ta sayar da su biliyoyin kuɗi ta ninka ina suke yayin da babban alhaji sagagi ke cewa ya gano gazawar dan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar apc tsakanin takwarorinsa shi ko awal yahaya ɗorayi na ganin jawaban da dr nasir yusuf gawuna ya gabatar yayin waccan muhawara na tabbatar da dattako da nutsuwarsa da ya baiwa kanawa damar bashi amanar kansu a ranar zaɓe. debate din da aka yi da 'yan takarkarin gwamna a jihar Kano. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna maganganun da ya faɗa na hankali da ilimi da sanin ya kamata iya shi kadai ya ishi dan Kano ya tsaya ya san wa zai zaɓa. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya yi magana ta cikakken mutum mai imani ya ce idan Allah ya bamu za mu godiya a gare shi kuma Allah ka yi riko da hannunmu idan kuma Allah bai bamu ba za mu yi haƙuri kuma duk wanda ya bawa za mu yi mu a, za mu ba shi shawarwari na gari. Ai jama'a ya kamata a ce kusan wanda ku zaba. Mu duk wanda kuka ga muna bi kuma wanda kuka ga mun haɗa hannu da shi to mutum ne wanda ya san daraja da kima dan adam saboda mu fa mu ne muke cikin talakawan nan mu muka san halin da al'umma suke ciki shi yasa muka ga duk Najeriya babu wanda ya cancanta babu wani mai zuciyar san talaka da zuciya tuna al'umma da halin da suke ciki irin da Tanasiru Yusuf Gawuna da nasiru Yusuf Gawuna duk matsayi da girman sa haka ya ajiye shi gefe yake shigowa cikin talakawa a mu'amala su gaya mai matsalolinsa ya biya musu wanda kuma yake ganin sai ya ci gwamnati za a iya biyan su sai ya musu alƙawari ya ce insha Allah ba mu muke yi ba Allah ubangiji subhanahu subhanahu wataala ne ya kai mu in ya ara mana dama muka samu wannan gwamnati duk matsalolin ku za mu yi kokari mu share muku kukan ku comrade awwal yahaya yake nan daga jam'iyyar apc karamar hukumar gwale sai dai sakamakon nazarin da matashi abba ali dan bako ya gano kan halin da gwamnatin apc ta jefa al'ummar jihar kano ya ce yana tada masa hankali dalili ma kenan da ya ce ya zo ba da shawara ga kanawa kan su zazzagawa malam ibrahim khalil kure a ranar zaɓe. idan dai cancanta mutanen jihar kano suke nema babu mutumin da ifi cancanta a jihar kano mu zaɓe shi a matsayinsa na ɗan takarar gwamna fiye da malam ibrahim khalil. me dalilan ka da kake ganin ya fi saura cancanta. shi malam mutum ne wanda dama can already mun san shi a jihar mu malami ne mutum mai faɗan gaskiya mutum ne wanda isan addini na musulunci kuma muke fatan idan allah ya ba shi wannan kujera a wannan jiha tamu ta jihar Kano za mu samu canji canji fiye da tunanin jama'a. Jam'iyyar taku ana ganin kamar karamar jam'iyya ce kuma akwai jam'iyyu da suke manya wanda ake ganin su ake gogawa da su. Ta ya kake ganin jam'iyyar taku za ta iya ratsawa ta kai bantanta? Karamar jam'iyya ce amma kuma yanzu ta zama babbar jam'iyya dan a yanzu a jihar Kano ba mu da jam'iyyar da matasa suke turaru shiga cikin jam'iyyar irin jam'iyyar Malam Ibrahim Khalil. Muna son mu samu canji a jihar mu. Babu mutumin kuma da ifi Malam Ibrahim Khalil a jihar Kano. Abba Ali dan bako na wannan batu ne a lokacin da matasan karamar hukumar Nasarawa suka shirya taron ba da tallafi ga masu rauni a yankin. Wanda Honorable Yusuf Suleiman Yusuf ke cewa sun shirya ba da tallafin ne domin yin koyi ga rayuwar Nasir Yusuf Gawuna na taimakawa rayuwar al'umma. koyi muka daga na gaba shi da nasiru yusuf gawuna lokacin yana ciya man yanzu kuma ya zama mataimakin gwamnatin jihar kano bayi da buri face ya taimaki yan karamar hukumar nasarawa da jihar kano baki daya a jam'iyyar apc wannan dalili ya sa muka dauki wannan kambu muka dauki hoɓɓasa na taimakon al'ummar mazaɓar gama muke wannan taka ganin cewa jami'ar apc ta yi nasara wanda wannan empowerment da muke na yau shine empowerment na biyu da muka dauko muke ba mutane maza da mata yan jam'iyya gudunmawa ta naira dubu biyar biyar mutum ɗari ɗari mu yi kaso na biyu kuma sananan mata fa da yardar allah Da yuni goma sha ɗaya ne a mazaɓar gama sai muka raba abin gida uku muka yi hurhudu guda biyu ya zama yuni takwas sannan muka yi guda uku yuni su ma zama goma sha ɗaya kenan a yau muka kaddamar da wannan empowerment yadda muka raba abin shine muna da yuni goma sha ɗaya sai muka raba mutum bakwai bakwai maza biyar mata biyu biyu ya zama mutum saba'in da bakwai ragowar ashirin da uku shi kuma yan jam'iyya da suke hidima babu dare babu rana su muka tsakulo sunayen su su aka rarraba su a lungu da sako da maza gama. honorable yusuf suleiman yusuf kenan hadimi a gidan dakta nasiru yusuf gawuna kuma tsohon dan takarar shugabancin karamar hukumar nasarawa amma daga bangaren yan kasuwar kasuwar irin su gamba adam barista na ganin matukar za a yi wa fannin lafiya da kasuwanci adalci to kaf cikin jerin 'yan takarar gwamnan jihar kano ba su da zabi da ya wuce honorable Shaban ibrahim sharaɗa ina ba mu shawara akan yadda kasuwanci ya gurɓace na leko na ga babu wanda zai kishin kasuwa da kuma 'yan kasuwa irin honorable sha'aban ibrahim sharaɗa dalilin haka mun auna mun duba mun gani shine matashi mai jini a jika wanda yake kishin mu wanda ya san kasuwa yake kasuwanci ina kira ga 'yan uwa 'yan kasuwa mu daure kwanmu da kwarkwatan mu mu zo mu yi wannan bawan allah domin ba na mantawa magana ce ta da ban yi ya faɗa ba to ga zan faɗa na je asibitin nasarawa da ni da iyalina a rashin lafiya wallahi tallahi na je na gama komai wajen biyan kuɗi ai aka ce wannan bawan Allah shine ya biya to wannan na faɗa ne wanda bai kamata in faɗa ba abu ne yayi tsakanin shi da ubangijin shi amma na faɗa ne saboda jama'a kusan nagartar shi kusan amfanin sa Gamba Adam Barista na wannan batu a lokacin da kwamitin matasan 'yan kasuwar Kano masu goyon bayan wani garo suka kaddamar da wani kwamiti reshen kasuwar Rimi. A wajen taron nema aka jiyo jagoran kwamitin Alhaji Umar Ladiyo na cewa zaben da ke tafe lokaci ne da 'yan kasuwar jihar Kano za su saka alheri da alheri ta hanyar ciccaba wani garo kaiwa ga matakin nasara. Don mu da jaddada wa 'yan kasuwa cewa dan takarar da aka tsayar a jam'iyyar apc dr nasir yusuf gawuna dan cikinmu ne dan kasuwa ne gaba da baya lokaci ya yi da ya kamata dan kasuwa su fito su dafa wa dan uwansu dan kasuwa domin shi ne ya san darajar su ya san mutuncin su ya san kokensu kuma ya san yadda zai zauna da su lafiya alhamdulillah muna daga gode wa Allah duk inda ka ji an ce Nasiru gawuna ba za ka ji an za ka ji an ce mutum ne mai girmama mutane mutum ne wanda ya san darajar mutane wanda kuma in an yi magana da shi yana tsayawa a kanta babu wani mutum da ya kamata mu mara baya sama da wannan mutum a wannan gwamnatin allah ya sa an yi kokari an kawo mana tashar tsandauri idan aka ɗoro kayan tun daga china malaysia india ba ka da wani ruwa da sosai sun zo kano Alhaji Umar Ladiyo kenan shugaban kwamitin matasan 'yan kasuwa masu aƙidar ganin gawunan garo a fadar gwamnatin jihar Kano. kananda abdullahi iya wafa na pdp kundin kaza ya zo shaida wa duniya hasashen alherin da yake hango wa jihar da ma kasa baki daya. amma fa ya ce har sai sha'aban ya tabbata gwamna a lokacin da injiniya rabi musa kwankwaso ila she kujerar shugaban kasa. sha'aban gida gida yana zama gwamna portfolio kalgamman ɗari 484 ba inda sallama sha'aban gida gida ba za ta shiga ba sai mun yaye talauci da fataran nan da wannan gwamnatin ta buhariya da gwamnatin likimoniya ɗin nan suka jefa al'ummar ƙasar nan da al'ummar jihar Kano a matsayina da dan kundin kazama da wannan nake wa mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa fatan alkhairi Allah ubangiji ya bashi shugaban kasar nan idan ka duba asuwajin nan ya tsufa ya manyanta mulkin Najeriya zai ko takarwa zai yan kasa su gani idan ka duba a tiku shi ma shekaru sun tura ba matashi mai jini a cika irin mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso tun nan tun nan ya zama dan majalisar tarayya anya ku jam'iyyar ku ta PDP ba za ta kama ku ta tuhume ku ba irin abubuwan da kuke mata gashi kuma ko zabe ba ai ba dole ai kuntin kaza ai shi ne kundin kaza ya haɗa gero dawa wake tsakuwa ai mai sauraro ya ɗauka lokaci ne da kowace jam'iyya za ta tattara mutanenta a nemi masala a haɗa kai domin a tunkari zaɓe ko ɗan takara ta mai girma malam sha'aban ibrahim sharaɗa zai zama gwamna karfe goma sha biyu na rana ya ci zaɓe abdullahi iwafa kenan daga pdp kundin kaza Shi ma tare dan Dram ya ce a yanzu haka da ya zama dan gida cikin jam'iyyar NNPP ya sallama wa injiniya Rabi Musa Kwankwasa da Abba gida-gida. a matsayin su ne amsa kan halin kaka na kayan da jihar Kano da ma kasar ke ciki a don haka ne yake neman goyon bayan al'umma. ina kira da al'ummar Najeriya zaɓi injiniya da Tarabi Musa Kwankwas a matsayin shugaban ƙasa domin shine amsa a fito ko mutanen Kano a zaɓi mai girma Abba Gida Gida su gwamnan jihar Kano domin a fita daga wannan tsarin na tsintsiya da ta jeba mutane a cikin halin haulayi ko mutanen Ungogo da Minjibir a fito a zaɓi Sani wakili musamman mu ƴan ƙungiyar Ungogo da Minjibir sabuwa. To ai kai jam'iyyar ta kuma ta NNPP din har yanzu akwai waɗanda suke kallon cewa sabuwar jam'iyya ce tana da abubuwa da yawa da ya kamata ta yi. Inda suka rage a jam'iyyar tsintsiya a Najeriya da jihar Kano da kananan hukumar Ungugu na munjibar Yan jiran empowerment ne da jiran kuɗin zabe to muna so in kun karbi kuɗin zaɓe ku karbi kasan ku ne haƙƙin ku ne da ya rage muku mutanen Ungugu na munjibar sani mu aru wake ba za mu fito mu sake zaɓar ka ba domin kai ka sani ina cikin wanda na fito muka yi ta tallaka amma mutanen Ungugu da munjibar ka gaza a fito a zaɓi sani wakili sani ya tafi sani ya dawo zamu da ikon Allah musamman yan ƙungiyar munjibar da Ungugu sabuwa sai mun canza wannan wakilin namu na Ungugu na munjibar mutanen Kano a fito a zaɓa abba gida gida a canza jam'iyyar tsintsiya domin mutane an gaza ba aiki ba aike. Muntari ɗan diram na kwanar dimawa kenan a jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar da Muzammil Ibrahim Lulu ke ganin inda har mutan gaya ajangi albasu na fatan wanyewa lafiya a zaben da ke tafi. To kada sake kuskuren zaben jam'iyyar APC a kujerar majalisar tarayya duba da nagartar ɗan takarar jam'iyya mai kwandon kayan marmari a tarayya wato Dr. Gali Mustapha Fanda. tun mutumin da ya ƙara zaɓar Mahmud Gaya ba abin da i kawo wa wannan bayan Allah lokacin gamma ɗin nan gaya ajin gi albasu kamar ba su dan majalisar tarayya to ga wannan bawan Allah farar saƙa. Gali Mustafa Fanda dan majalisar NNPP shine matashi mai nagarta kuma ustaz wanda al'umma suke so ku fito ku kaɗa masa ƙuri'a wannan dan majalisar ba abin da iwa al'umma ba ma ya zuwa constituency idan kuka sake kuka zaɓi jam'iyyar APC kuka zaɓe shi to ƙarshen lalacewa ta zo muku da kira gare su kai ba dan gai bane ba dan ajangi bane ballantana albasu la to ka kira ka ce ba dan jihar Kano bane alhaji magana muke muna tunasar da bayan Allah wannan bawan Allah kalifan da gashi dakta da yake tiritiri da al'umma yake tiritiri da tsari. NNP me musu misali ya kawo magunguna asibitoci ya bunkasa harkar matasa ya bunkasa harkar mata zai fito da tsare-tsare na alkhairi kafin ma ya zama ina ga ya zama amma in ka dauko wani dan majalisar tarayyar ɗauki dora mutumin daga baki ɗaya an tasirin jinsa ma an manta da shi. Muzammil Ibrahim Lulu kenan daga jam'iyyar NNPP mai kwandon kayan marmari. A jam'iyyar APC mai mulkin kanan kuwa an jiyo jirgin kwamitin matasan yakin neman zaben gawuna garo ya sauka a kananan hukumomin wudul garko da warawa da nufin tunatar da al'ummar yankin manufofin jam'iyyar na ɗorawa kan ayyukan Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ganin yadda al'ummar suka amsa kira nema ya sa jagoran kwamitin matasan Honorable Lamin Sani ke da yakinin sun ci zaɓe sun gama lokaci kawai suke jira. ina matasa na wannan lokaci mai girma kauna da ta abdullahi umar ganduje ya tsayan mana da matasa a dukkanin mukamai wanda suke da iko mai girma dan takararmu na gauna da tanasir yusuf gawuna ko mutum ne wanda ya san gwamnati wanda ya san da ake tafi da gwamnati mataimakinsa da su na gawo mutum ne da ya san yadda za a taimaki matasa ba shugaban karamar hukumar ku matashi kuma mai kwazo da makamantarsa kamata muna so mu tabbatar mu idan karamar hukumar wuje ta fito ta zaɓi jami'ar apc za a samu ci gaba duk ƙasar duniya duk da kaga an ci gaba ɗorewa a cikin shugabanci shi yake ka ci gaba idan za a dinga canje-canje to babu shakka ba za a samu ci gaba ba a wannan lokaci jami'ar apc ta zuba mutane wanda duk mai kishin jihar kano ba zai tsallake jami'ar apc ba Honorable Lamini Sani kenan kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar Kano kuma shugaban kwamitin matasan jam'iyyar APC a zaben da ke tafi. Duka da jam'iyyar ta APC Ibrahim Global Gumaja ke cewa yana da abin faɗe ga masu ganin beken Bola Ahmad Tinubu dan takar kujerar shugabancin ƙasa kenan da ya ce a sanya masa kiɗa ya tiki rawa a ziyarar da ya kawo jihar Kano a kwanakin baya. Zuwan tunubu Kano, dandazon mutanen da suka taru ya tabbatar wa mai hankali cewa Tinubu ya zama shugaban kasa, Nasiru Gawuna ya zama gwamna, duk wani wanda ya tsaya takara a jam'iyyar APC a jihar Kano ya ci zaɓe da yardar Allah. Kuma wasu wai har yan adawa sun rasa me za su ce game da wannan zuwan Tinubu sai suka zo suna eh, wai da ya zo Kano ma ya rasa me zai ce wai zan yi rawa zan yi rawa. To banda abun ku mutumin da ya ga taron mutane murna ta kama shi tunubu bai rabe ne. Bai rabe kuma ko limami ne yana da mai kalangun shi da ake buga mushi rawa. In basarake ne yana da mai kalangun shi da ake buga mishi rawa al'ada su ce wannan ba wani abu ne kuma dantazan mutane ya gani wasu kuma sai suka ce ai bai faɗa abin da zai wa Kano ba sai darakta Sabo Tafi da ya ce ai wai ka da Allah da su akan wannan magana ai ko Tinubu ya faɗa abin da zai faɗa ko bai faɗa ba ai mu mun gamsu da tafiyar nan tunda mai girma General Lawal Jafar Isa yana cikin ta to me za mu ji tsoro wanda mutumin nan tested and trusted ne yayi gwamna a Kaduna an ga irin jajircewa shi to kuma yanzu yana cikin wannan tafiya shine ciyamin na ICC wato Independent kamfen council na jam'iyyar apc na jihar kano ibrahim global gwamaja a jam'iyyar apc daga bangaren 'yan hamayya a jam'iyyar nnpp irin su nura gambari mun gata kuwa na ganin dole ne su karya alkadarin jam'iyyar apc a kowane mataki dogaro da hujjar gamsuwa da irin gudunmawar da dr abdullahi bici ke bayarwa na samar da sassauci kan halin kuncin rayuwar da suke cewa apc ta jefa al'umma jaddada godiyar da ta abdullahi baffa bici dan taka nasarata na kano ta arewa yadda mutanen kano suka yi gangan ko suka ziyarci kaduna wajen bada tuta ga 'yan takarkaru karya jam'iyyar apc a gurin al'umma kano ya zama musu wajibi saboda jam'iyyar nan npc ce ta dawo ba ta da aiki irin barin talaka ikwana da yunwa ba ta da aiki irin barin mutane su zauna cikin kishirwa ma jam'iyyar da ana gani taimako riga da wando har mukami aka ba jagoranka a cikinta mu ai da muka shigo wannan jam'iyya ko aka ba jagoran mukami taimakon da yake wa mutane shi yasa suka kore shi saboda APC ba jam'iyya ce da za a ji daɗin ta ba jam'iyya ce ta wa'anda za su tara kuɗi su dasa su a ciki dan jam'iyyar APC ma ka kalle su za ga tufa arziki ba su da ita wannan jam'iyya ta APC jam'iyya ce Allah ya kawo mu muke roƙon Allah kuma ya karya ta ya dasa jam'iyyar ƴan dan bibi domin jam'iyyar ƴan bibi. jam'iyya ce mai kayan aljanna amma ina tabbatar da mutanen Kano mutukan suna buƙatar sassauci wallahi su karya jam'iyyar nan banda tuta ba ta da komai duk garin nan ba ruwan sha duk garin nan asibitoci gwamnatocin nan ba magani idan kaga an kawo ƙarshen wannan jam'iyyar APC ta bar gwamnati sai dai batun na nura gambari mun gata ya saba da na musbahu makoda wanda ke cewa babu yadda za a al'ummar yankin Kano ta arewa sai gangancin sauya sanata barau jibrin da ya kware kan cika alkawarin da ya ɗauka da wani mutum daban da yake ganin ba su da tabbas a kansa mai gima sanata Barau Jibrin Maliya an yi wa local government goma sha uku alƙawarin print injin marza taliya injin markaɗe mashina a yau an zo karamar hukuma ta ta karamar hukumar makuda an kawo mana babura guda hamsin da biyar karamar hukumar makuda an kawo mana injin marza taliya guda ɗari biyu da saba'in an kawo mana fulawa buhu dubu biyu da ɗari biyar babu abin da mai girma sanata Barau Jibrin Maliya bai kawo mana ba karamar hukumar makuda a yau mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya yi alƙawarin zai ba da wayoyi wannan waya da za a bayar za a bai wa ɗan mai da ɗan mai yalo waya da mai girma sanata zai riƙe ita za a bai wa talaka waya ɗan majalisa minista zai rike ita za a bai wa talaka wayar da ciyama zai rike ita za a bai wa talaka wayar da kamsila zai rike ita za a bai wa talaka mai girma sanata bara Jibrin Maliya a dalilin sa yace kowa a bashi wannan abubuwa ya amfana a yau an tsaye da wani dan takara dan takara da ya samu dama ya samu tatbot a jihar Kano ba ma a Kano ta Arewa ba a tarayyar Najeriya amma babu wani abu da ya tsina na mutane yau shine ya fito yana son takara to wallahi sanata bara Jibrin Maliya ya fi karfin ka sanata bara Jibrin Maliya shi za mu yi yau shi za mu yi gobe da yadda Allah mai girma sanata bara Jibrin Maliya sai ya sanar president a tarayyar Najeriya wallahi babu abin da za mu ce da Allah sai sai dai godiya. Musbahu Muhammad Makoda kenan shugaban kungiyar 'yan ta sahu a yankin Kano ta Arewa. Idan muka tsallaka yankin Kano ta kudu ma dai kalaman hamayya ne ke fita daga bakin Honorable Sha'ibu mai gado ga murya. A wani salo na yin martani ga kalaman ɗan takarar sanatan yankin a jam'iyyar NNPP wanda ga ke ganin ba komai bane face magagin faduwa zaɓe. jam'iyyar apc ta san cewa ka faɗi zaɓe ka riga rana faɗuwa jajanta maka muke da kai da magoya bayan ka kuma kullum muna nan akan bakanmu sanata kabiru biranga ya ci zaɓe nasiru yusuf gawuna ya ci zaɓe da kai da ɗan takarar ku wanda ba ku da manufa ba ku da aikin sai ku shiga rediyo ku gaya masu daraja da martaba mutunci to jiya ta tabbata ka gaya wa sarakan jihar kano magana domin shi wannan ɗan sarkin da kake magana ba sarauta ce irin ta bogi ba sarauta ce ta asali dan duk wanda ya zama ɗan gidan sunusu ko jikan sunusu to a asalin sarautar Kano duk abin da zaka lissafa sai ka tsaro ta da shi amma wancan saddarin da muka ji ko sasara mun san cewa wata magana ta wani abu muna kira ga wannan masarautar ta tsefe ta rairaye tun daga amsa da ta fara fitowa ga irin wanda ake wa naɗi a wannan yankin Honorable Sha'ibu mai gado gamare kenan kansila a majalisar karamar hukumar Gaya. sai dai sai umar mai rais ya zo dauke da wani sako ga shugaban jam'iyyar apc kanan honorable abdullahi abbas da ke fatan ganin samun nasarar jam'iyyar a kowane mataki batun da mai rais din ke cewa ko me zai faru sai dai ya faru domin babu abin da zai hana su tun tsirar da bukatar sanata kabiru ibrahim gaya ta sake komawa sanatan kudancin kano Muna roƙon mai girma shugaban jam'iyya Abdullahi Abbas a matsayin ba basarake kar ka ƙara sa baki a siyasar Kano ta kudu kar ka ƙare mana tallan sanatan da yake kai sanatan da bai amfanar da mu ba bai amfanar da yankin mu ba yau duk dan Kano ta kudu duk wanda ka ganshi yadda ka san daga Somaliya ike akan rashin wakilci haka muke yawo gararan ba a gari kai kuma ka je kana tallata mana shi mu kuma ba ma so a gaya maka magana idan an gaya maka magana ba ma jin daɗi yanzu dai kana so ka nuna jayayya da shi shugaban jam'iyyar taku ba jayayya ba mutuncinsa muke karewa mu yaransa ne amma mu a matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC mun yi umarni a Kano ta kudu daga kan iyayenmu zuwa 'ya'yanmu zuwa matanmu ranar 25 ga wata shine ranar zaben da za a yi na sanatan Kano ta kudu ku yi antifati ku zaɓi duk wanda ifi shi cancanta haka jagororin mu muna roƙon su irin su baba uba dan baye irin su profesa yahaya isa irin su mandarogo ku wa da mutane kai lungu da sako ranar zaben sanatan kano ta kudu a yi antifati ba mu da jam'iyya a zaɓi wanda zai umarnin wa za a amsa umarnin ka ko na shi a karɓi umarni na shi shugaban jam'iya ba zai ƙare wa 'yan kano ta kudu wannan kai duk wanda ita muka muka tuntsurar da kujerar wannan sanatan har ga Allah sai ya samu lada domin jihadi ne kau da wani wannan bawan Allah daga kan kujerar da bata amfanar da kowa komai ba. Gautan fada da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Masauraro a madadin jagoran shirin Nasir Salisu Zango da ragowar abokan aiki Ibrahim Isaac ɗan uwaranu. Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhaji da Umma Suleiman. Salisu Baffayo da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.